za a yi zaɓe nan da wata uku za a zauna ana yin wannan interesting ko wancan interesting sai kaman gobe za a yi zaɓe ko jibi za a yi zaɓe lokacin za a fara shirya kwamiti za ta je ta yi primaries in aka dawo daga primaries din nan sauran kwana ɗaya a rufe kai sunaye ba za a biya yi appeal ba abun da ya faru kenan a sa a matsayin kan cewa shi zai yi appeal na screening ta aka bai bi takardu ya duba ba aka kai mana candidate wanda aka zo daga baya aka ce sa ba su da ke aka da shi kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda ya yi nominating ya yi sa hannu ya ranta hannu ya kai INEC wani zai iya zuwa juya a ce wannan ba dan takara bane mai kyau domin daga matakin ward an dakatar da kai a matsayin ka na dan jam'iyya domin kawo wasu laifuka mana kana maganin jihar su ta ido a jihar su ta ido ward din sa isako suka ce sun dakatar da shi domin yayi laifi kaza kaza kaza suka jira laifin da yi kuma tuni fa wasu suka fara cewa wannan ma wasu shirye-shirye ne da ake na zaben 2023 ana so a samu shugaban jam'iyya wanda watakila shine zai iya tafiyar da wannan zabe bisa yadda jam'iyyar APC ke son ta tafiyar da tikitin ta na 2023 babu ai duk wanda ya fara ƙara maganan tikitin 2023 yanzu baya ma kishin apc baya kishin najeriya domin ai yanzu abun da ya kamata mu duba tukuna ba an zaɓi mu ba yanzu ba maganan waye zai karɓa ke yanzu maganan mu yi aiki mu cika alƙawuran da aka zaɓe mu shine yanzu ke gaban mu don haka babu wanda yake tuna maganan mu dai da muke wannan ba mu tuna maganan 2023 abun da muke magana shine muna so a bi doka tunda akwai kundin tsarin mulki na ƙasa akwai kundin tsarin mulki na jam'iyya ya zama cewa muna shugabanni masu biyar da jam'iyyar nan yanda kundin tsarin mulki ya faɗa ya kaddara har ma ya kai ga an tsige ko an cire shi adam soshimali akan wannan kujerar wa kuke da tunani a ranku zai iya rike ai ba maganan ba tunani bane ai kamar da na ga maka kunni tsarin mulki na eh, jami'a muke bi yanzu yau tun da kotu ta dakatar da shi sai mu dauki constitution waye ne next a hierarchy na jam'iyya a yanzu ba za a bar vacuum ba shine wanda yake nan next a jam'iyya sakatare sai karba to abun da yake faruwa wanda zai nuna maka cewa wayannan mutane ba mutane suke son bin doka ba ne mo da shi chairman din ka san an dakatar da shi ko ta ce ta dakatar da shi yau tun da aka ce dakatar da shi da safe kiran mutane ake yi ana so a fara yin wasu mitin ya yi rubuce-rubuce a mai da su daɗin baya a yanzu haka yana da labari kakakin jam'iyya ko da yake baya nan yana gana yace sun kira shi sun ce sun yi mitin amma ga announcement da suka yi bayan sakatariya dai muna nan wurin a yan sanda suna wurin ba a bar wani ya shiga ya je wani barna ba suna nan suna gadi ba wanda ya shiga ofisin chairman ba wanda ya shiga inda muke mitin na working kwamiti amma yau din nan sun kira kakakin jami'a sun ce masa an zartar da cewa tsohon gwamnan oyo ya zama deputy ya yi replacing ni a dabara da ya bari daga ekiti wani ya yi replacing wani daga north east wani ya yi replacing wani daga south east na magana odito wannan ina tabbatar maka ba a meeting mitin din nan ba ba wanda ya zartar da shi kawai abubuwa ne wanda suke so su kara kawo rigingimu a cikin jami'a kuma ba za mu yarda ba duk wanda zai so yi wani abu zai kashe jami'an nan ba za mu yarda mu bi shi domin an ce in kana wanka ma ka ce ya dauke ma kaya ba za ka bi shi ba don an ka bi shi tsara da kai ma za a ce kai ma ka ne don ba za mu bi su ba abinda suke so mu yi a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba